Yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu a gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Kowace Alhamis shirin yau da gobe akan kiwon lafiya ne, kuma za mu yi maganar shafe-shafen abubuwan da mata ke yi na sa farar fata. Haka kuma bincike ya nuna cewa a duk faɗin duniya matan da ke irin waɗannan shahe-shahe sun yi yawa a Najeriya, ko da yake akwai wani binciken da ya ce kuma a nahiyar Afirka. Eh. Yawa to. Saboda haka mun gayyato Dr. Shehu Yusuf likitan fata a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Kano. kuma za mu karanto amsoshin tambayar da muka yi muku akan wannan batu na shafe-shafen ababen da ke sa farar fata ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku sha labari To tambayar da muka yi a Facebook mun hara ta ne kamar haka. Bincike ya nuna cewa Najeriya ce ƙasar da ta yi yawan mata masu yin amfani da kayan shahe-shahe wajen neman horar kwata. Me yasa mata ke yin amfani da waɗannan abubuwan wato da kayan shahe-shahe masu kwaile wata duk da cewa suna tattare da illoli daban-daban? Yau da gobe, ai jahilci da rashin ilimin addini da kuma uwa uba son samun karbuwa ko samun harin jini a wajen mazaje ne ke kawo mata a Najeriya suke yin amfani da man shahe-shahe masu sauya musu fata. Amma sai dai Idan bera na da sata to daddawa ma da wari, saboda akasari mu maza mun yi son horon mace. Ba kowane namiji ke la'akari da addini ko tarbiyya wajen zaɓar matar da zai arma ba. Don haka mata ku sani wa, tsiya da kwanciyar hankali ya yi arziki da tashin hankali. Da fatan masu wannan ɗabi'a za su gaggauta daina yinta saboda kare lahiyar jikinsu. Sako daga Baffa Haruna Bajoga, malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka. Rashin godiyar Allah da rashin sanin ciwon kai da wawanci, saƙo daga Farida Baba. Yau da gobe, ikon Allah, magana kwakwaya ɗaya ce tak. Misali, duk mai sai da abinci inda ya gyara abincinsa to zai samu masu saye, idan bai gyara ba to masu abinci sun yi yawa a gari ma'ana. Mata sun yi yawa, kuma mata sun gane mazan yanzu kashi 90 cikin 100 sun yi son mace hwara. don haka suke shahe-shahe don su samu mazan armi ko kuma na sheƙe aya. Duk wannan matsalolin sun samo asali ne da irin arman da muke yi barkate, kuma muna haihuwa barkate, shi ne ya sa komai gashi gara ɓasa babu wahala. Gashi kuma suna neman ƙara mana masiha, wai ita shugabar zawarawan Kano tana so duk ma'aikacin gwamnatin Kano ya ƙara ma Kano masiha ta hanyar ƙara armi. Domin ƙara armi ne a ƙaro yara da yawa, kun ga nan da shekaru talatin masu zuwa dole a gyara kundin tsarin musulunci domin a koma arman mace goma kowane namiji saboda wancan lokaci mai zuwa mata sun ƙara ƙaruwa kuma dama ba a bin hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu haka idan ka damu da mace ko ke kin damu da namiji ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani shin kuna bin maganar manzan Allah ko a'a saƙo daga Adam Salisu Yau da gobe mafi yawan mata na ganin cewa idan ba su haskaka jikinsu ba, ma'ana idan ba su yi shafe-shafen ba, babu wani namijin da zai kalle su har ma ya ce yana son su. Ni ko ina ganin sun yi ruɓaɓɓiyar dabara, domin kuwa duk macen da ta saba da wannan shafe-shafe, daga ƙarshe sai ta yi da na sani. Don kuwa mun ga misalai da daman gaske wanda da zaran kyale-kyale ya ƙare sai su zama abin kyama ga mazaje domin dama kwalliyar ce suka siya kuma ta ƙare sako daga yusuf fufana ta dubta latsa yau da gobe a gaskiya komo mu a nan kamaru wallahi babu dama akan wannan al'amari na shahe-shahe hatta tsohohi ma suna yi ba a bar su a baya ba. To mu dai muna kira ga mata masu shahe-shahe da su kiyaye, wallahi domin babban haɗari ne in mace ba ta da lahiya har ciwon ya kai sai an hwasa ta a nan ne za a cimma matsala wajen ɗinke hwata. Allah dai ya kiyaye amin. Sako daga Umar Alasan Kamaru. Yau da gobe, a gaskiya laifin samari ne, saboda mafi akasarin samari sai ka ji sun ce sai farar mace. Wani ma har cewa yake ko da ta kashe uwarta da ubanta in dai fara ce. To wannan shi ne ya shagaltar da mata wajen shafe-shafen duk da cewa sun san illar yin hakan. Sako daga Inspector Jabir Jafar, Paymaster Malumfashi. Yau da gobe, a gaskiya wannan matsala ta zamo ruwan dare ga matan Najeriya. Wasu suna yi ne domin burge maza, wasu kuma suna yi ne domin sun ga 'yan uwansu mata suna yi ba tare da sun san illar waɗannan kayan shahe-shahe ba. Amma za su fahimci hakan a lokacin da wani haɗari ya ritsa da su ta ɓangaren su. musamman ma wajen ɗinki domin wannan fatar ba za ta ɗinku kamar yadda ake so ba. Sako daga Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Mu dai mata mun shiga uku, to Allah ya sa mu ji wannan nasihar mu daina shafe-shafe. Sako daga Hannat Muhammad Usman. Yau da gobe, rashin godiyar Allah ne kawai da rashin hankali. Sako daga Maman Husna. Assalamu alaikum filin yau da gobe. Muna kira ga mata da 'yan mata kai har ma da wasu tsirarin mazaje masu yin wannan shafe-shafen. Wai don fatar jikinsu ta canja ta koma fara. Don Allah su ji tsoron Allah su dina. Haramun ne yin a kowane irin addini ma. Kuma ma ko a likitance yin hakan yana da illoli sosai saboda illolin ne ma likitoci suke ta gargaɗi a kiyaye yin hakan. yana haifar da illoli da dama a jikin masu yin wannan shafe-shafen. Saƙo daga Aƙili Rabe, Ishiyawa, Zangon Daura. Wani lokacin ba mata kaɗai ba ne har da maza, wai domin su yi jini, saƙo daga Umar Muhammad Oshafu. To VOA, na gode da yau kuka zo da wannan batu na canza launin fata da mata suke yi. Eh gaskiya matanmu na ƙasa ta Najeriya ba kowace mace bace ke yin haƙuri a wannan zamani da muke ciki ta zauna da fatar da Allah ya halicce ta, sai masu ƙarfin imani da kuma wanda Allah ya zaɓa. Ya kamata gwamnati ta ɗau mataki sosai kan 'yan kasuwannin da kamfanonin da suke haɗa waɗannan mayuka da suke zuwa cikin ƙasar nan. Sako daga Jibrin A. Lilu Gypsy. Abin da ya sa mata ke amfani da kayan shahe-shahe na kwalliya laihin maza ne. domin mazan yanzu ba sa son baƙar mace sun yi son mace mai kala ta shiga taro kai wasu mazajensu ne suke sayo wa matansu duk da illar da man shahe-shahe ke kawa a jikinsu sako daga kabiru babandi hmm, yau da gobe ina ganin in an bi taɓa rawo to sai a bi ta mabi sawo mata na da laifin rashin yadda sorry eh, ki gyara rashin yarda sai ki sa eh, gyara yadda ji daɗi yawa Hmm, yau da gobe, ina ganin in an bi ta ɓarawo to sai a bi ta mabi sawu. Mata na da laifin rashin yarda da yadda Allah ya halicce su. Maza kuma suna nuna halin ko in kula ga mata baƙaƙe. Ko da kuwa su ɗin baƙaƙe ne, suna cewa fara komai ya ce. Sai kuma laifin iyaye da suna ganin ‘ya'yansu na canza kamanni amma babu wani mataki da suke ɗauka. Daga ƙarshe hukumar da abin ya shafa ya kamata ta saka doka ta canza fata. Saƙo daga Anas Ma'azu Bagwai, Jihar Kano. A gaskiya laihin maza ne, sai su rika hurtawa da cewa wallahi sai hwara doguwa mai ya ce. Kun ga dole bakar mace ta nemi mahita. Shawara a nan su mata baƙaƙe su daina shaho komai. Allah zai kawo mai son baƙa doguwa mai ya ce. Saƙo daga awwalin dabai unguwa uku. Hmm, suna yin shafe-shafe ne saboda wai wasu mazan sun fi son farar mace. Ni kam ina kyamar macen da take shafe-shafe. A ra'ayina, ni na fi son bakar mace mai hali na gari saboda bakar mace ta fi fara kwaliti. Sako daga Jamil M. Lawal. Dalilin amfani da mata ke yi da kayan shahe-shahe sabida kyan ganin huska da nuna ma maza kuzarin so da ƙauna. kuma yana iya kawar musu da ƙarnin jiki tare da ba da ban sha'awa ga maza. Sako daga Musa Emmanuel. Maza 'yan Najeriya burinsu shine su auri fararen mata. Matan banza da karuwai su ma sun fi ciniki in sun mai da fata jikinsu fari. Sako daga Nuhu Zo'aka. A gaskiya laihin hukumar lahiya ta ƙasan ne, ya kamata a bullo da wata doka wadda za ta hana su ɓata jikinsu da hwaɗakar da illar yin hakan. A dole wai sai mace ta zama horar hwata don ta samu miji da wuri. To ni shawara ta ga mata masu shahe-shahe ya kamata su daina su sa tsoron Allah da haƙuri a zukatansu. Sako daga buba mai gora gashuwa. Yau da gobe rashin cikakkiyar tarbiyya ne da bin iyaye ya kawo haka. domin idan da tarbiyya hakan ba zai faru ba bare ya yi yawa sako daga ado amina hausawa a gaskiya ni ban ga laihinmu mata ba sai dai mazaje da ke cewa har in mace ba hwara ba ce da ke shahe-shahen mayukan ƙara haske ganin yadda zamani ya canza mace idan ba hwara ba ce to lalle ba za ta yi kasuwa wajen samari ba sako daga maryam lawal sakkwato gaskiya ne maza yanzu ba sa son baƙaƙen mata kaga kuwa dole mata su nemi mafita Amma dai mata ya kamata ku daina, sako daga Alhassan NSCDC. Wato dalilan suna da yawa kamar neman abin duniya, rashin sanin ya kamata da sauransu, amma duk yawancinsu maza ne ke sa su, kamar yadda yawancin maza hankulansu ya karkata ga hararen mata, saƙo daga Nasiruddin Muhammadu. Abin da ya sa mata na amfani da kayan shafe-shafe su ne, domin gyaran jiki da kuma haskaka fatar jikinta. Amma maganar gaskiya ita ce, ni a tunanina, duk macen da shafe-shafe ya zame jiki, to ta yi babban kuskure. Don haka ya kamata ki sani cewa shafe-shafe ba ta da alfanu, sai dai aka sun haka. Don haka kowa ya yi da kyau zai ga da kyau. Sako daga Zainab Aliyu Ingulde. Yau da gobe, wasunsu maza ke ingiza su tunda sun ce sai hwara, kuma wallahi illar mayukan a hili take. duk wadda ke amfani da su da ganinta za ka gane ta. Allah ya tsare mu masu yi Allah ya nuna musu gaskiya ya ba su ikon binta. saƙo daga Nana Khadija Aliyu. Gaskiya ƙarancin ilimi ne yakan sa 'ya'ya mata suna shafe-shafen mayuka. Ina muku fatan alkhairi yau da gobe. Allah ya ƙara basira. saƙo daga im Henry Godwin. Ni ban ga laifin mace mai shahe-shahe ba, saboda wallahi yanzu kashi 85 cikin ɗari na maza horon mace suke so. saƙo daga Aliyu Haruna. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho. domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. Dakta salamu alaikum. Salamu. Ina wuni Dakta Shehu kana jin mu? Eh ina ji kwarai da gaske. Yawwa to Dakta ka hain mu hare maka tambayo Jamila kin lura da wani abu duk amsoshin da muka karanta kusan gaba ɗayansu saboda maza maza don a burge maza don a burge maza don a burge maza saboda kenan mu mata tunaninmu ya tsaya kan mu burge maza komai aka taɓo yanzu sai in ji an ce saboda namiji saboda namiji shi yake so saboda su samu mijin aure saboda su burge namiji wai shin shi namijin nan da za su zo yanzu kawai zai zauna yana kallon su yana cewa amma fa wannan farfata ta yi min kyau shi shikenan kawai karshen aure kuma wa idan idan mace ta biye namijin ta yi shahe-shahe wata ta riɓe da gudu gudu zai iya bar ta kafin ma fata ta riɓe fa ai da yawan su ma ba wannan dalilin ne kawai yake sa suke zuwa suke bin wata ba daban in sha'awar ta wuce tunda dai gashi tun farko sun ce sha'awa ne yasa Jamila kin san me me ni dai a gani na wannan matsalar rashin son kai ni wallahi ina son kaina ina son kaina di in Allah na gode maka da yadda ka halicce ni na gode ina wallah ina son kaina kina son kanki ko kin sani baka ce ko to, ni ina karama ce ake min black beauty dan tsaba gyamma na san cewa baki ba karamin kyau gare shi ba dan me saboda shi bakin nan in dai mutum yana da shi zaka iya shiga ko ina me yasa turawa suke zuwa suke shanya kansu a rana domin su kara baki-baki su dan yi kyau suna kiran shi chocolate yanzu da kan mutum ya lokaci dr. shehu kana jin mu <laughs> yawwa to dakta ka ji amsoshin da muka karanto me za ka ce akan duk waɗannan bayanai da ka ji mun haɗi to gaskiya ne mata da yawa suka yi amfani da mayuka na shafe-shafe wayansu suka yi da wato da niyya wayansu kuma gaskiya ba su san cewa abin da aka ba su yana kawo wayannan illolin ba mm. wayansu sukan samu ne a kuskurance wajen amfani da mai wayansu kuma na samu ne wajen amfani da man shafawa to amma wayansu sukan je ne su tambaya a ba su ainihin shafawan wanda ake matsawa a fuska to kinga mutanen sun bambanta Mm. Mm. yawwa ka mu shigo wannan zaure namu na watsa labarai a ofishinmu mun tattauna a kai akwai waɗanda suka ce kamar wannan bincike da aka yi aka ce kashi 77 cikin 100 a duk mm, duniya yauwa su ne eh, yawan adadin matan najeriya kenan masu shahi-shahi wasu suka ce a'a ba dai a duka duniya ba sai dai a afirka dakta kai ma kake kallon wannan bincike da kuma wannan adadi wannan maganan gaskiya ne kuma komu nan muka lura da cewa duk yawancin matan da sukan zo asibiti ko don suna da wani matsala na fuska za ka samu kashi wato casa'in daga cikin ɗari na wanda ta zo da wato complain na wani abu ya shafa fuska ta za cewa ta taɓa shafa irin wayannan mayayyukan ko da sani ko kuma ba sani watakila asibitin ya gabata ko kuma a kemis suka bata da sunan cewa maganin kuraje ne ba tare da ta cewa shi kuma yana canja launi kuma yana kawo matsaloli ba so muna iya ganin wannan za a iya cewa wannan hasashen da aka yi gaskiya ne zai iya zama hakan mm. Yawwa, dakta yanzu waɗanne irin illoli ne wata ke huskanta idan shahe-shahen irin waɗannan abubuwa suka yi mata yawa? To gaskiya abubuwan suna da yawa kwarai da gaske. Na farko dai misali ya danganta da menene a cikin shi wannan sinadarin da ke cikin irin man da aka yi amfani da shi wajen shafawa ɗin wa'yansu daga cikin sinadaran kamar ana ce musu hydroquinone wa'yansu kuma kamar wanda suke cikin sabulai kamar ana kiran irin su mercury su lead wanda suna nan a cikin wato sabulai wa'yansu kuma wato wani sinadari ne ake ce masa steroid to ala kullum abin da ke faruwa shine farko matan take yawan shafa kamar steroid din wanda shi na fi ganin mutane suke amfani da shi a tube za ki ga farko dai sukan samu eh, fuskan ya zama da bai da kwari kwarai da gaske ya sirance sannan kuma na biyu zai iya zama yanayin gashi-gashi sannan kuma na biyu zai iya wato za ta iya samun kuraje idan ta daina shafin maganin especially wato musamman ma ta wajen kuncinta da baki sannan kuma zai iya shiga jini ya kai shi ido inda a kusa da fuska ce za ta iya zuwa ta samu irin abin da ake ce masa hawan jini na ido da turanci ana ce masa glaucoma ko kuma zai iya kawo hakiya wanda daga baya dole sai an zo an cire ko mace ta makance sannan yakan iya shiga jini sannan mace ta samu kamar irin nan karwa ko ta samu hawan jini ko ciwon siga nan gaba kenan sannan kuma bargonta ko kashinta zai zama bai da kwali. so akwai abubuwa da yawa da zai iya faruwa idan ana amfani da irin wayannan Ah, mun na ka daɗe ana amfani da su. Ga kuma sankarar fata ko dakta? Gaskiya akwai especially ma masu amfani da shi wannan mercury din ko kuma hydroquinone din yana iya kawo kansa daga baya sannan ah, yakan kashe oda ma especially masu amfani da mai so a masu amfani da sabulai so akwai sabulai matsalar da ake samu shine yawancin sabulan da ake amfani da su a nan za ka ga an yi amfani da su ne na wajen kwalliya to amma akasarin su suna tattare da wani abubuwan kuma ba sa rubutawa a cikin a jikin kwalayen da suke amfani da shi don akwai bincike da aka yi sau biyu wani a nambura wani a lagos aka gano cewa wa'annan sabulan da mayukan suna tattare da abubuwa da yawa wanda su wanda suka yi abubuwan wato ba sa fahimtar da mutane ko su rubuta a jiki sai dai su koye don kada in sun faɗa a hana su sayarwa da ka sai ga sun suna da namba na nafdak kuma suna sai da wani abubuwan kuma abun a ƙarshe sukan kawo lahani ma mutane dokta hmm. Dakta akwai wanda ya bani labarin cewa idan aka je kasuwar Ibadan da eh, kasuwar Lagos da kuma kasuwar Kaduna akwai mata waɗanda suna da runhunansu suna zaune eh. mata za su zo su ce a haɗa musu maganin sa farar ta ɗauki wannan ta haɗa da wannan a kwaɓa da wannan haka za a haɗa a basu. Gaskiya ne, ai ba ma can wurin ba har nan Kano, a nan Kano akwai wani eh, eh, tsagere zan ce wanda yana nan a sabon gari yana nan kullum shi ke haɗa mayan kauna ma mata kuma mutumin nan ko makaranta bai yi ba. Wallahi abin mamaki sai ga mace ta yi karatu ta je wani matsayi ta zo ta zauna ya ɗauki wannan ya kwaba da wannan ya ɗauki wannan chemical ɗin ya haɗa da wannan shi kansa wallahi bai san su ba amma a ba mace ta shafa jikinta da yawa sukan zo wajena eh, lokacin da ciwo ya riga ya kwaɗe ko wani abu ya faru kuma ba za su koma wajensa ba bayan shi ya bata abu to wallahi abin da suke fama da shi kenan za ga mutum da iliminsa da basiransa ya je wai a kwaba masa ko a haɗa masa sabulai kamar mm. shi baturen da ya yi sabulu bai san ma me yake ba ya sai shi wanda bai yi makaranta ba shi zai je sauko sabulu wannan da wannan ya kwaba waje ya ba mace ta shafa to dakta wannan laifin wane ne kenan matsayin jahilci kenan ke da kike da sanin da ilimin da basira da ka faɗa sannan kin je wajen wanda bai ma san me yake bai ma san yanda yake kwaba kwaban ba amma ai so take ta kama wani namiji ya ganta da haske ba duk wannan ilimin bai yi amfani ba to kaga dakta ba basira anan kenan Hmm. Yawwa, dakta a cikin waɗanda suka amsa akwai da yawa mutum biyu ina ga sun ce kamar idan hatsari ya ritsa da irin waɗannan mata har ya kai za a musu kamar ɗinkin hata haka ko tiyata ana samun eh. matsala ina gaskiya wannan batu. Wato gaskiya ne bayanin da yake yi abin da yake nufi shine idan suna wannan shafe-shafen fatar ta kan sirance ta yadda ko da an kamo ta za ta ga a da kwarin da suke rikewa sannan kuma warkewa wato waraka healing yakan ɗauki lokaci kwarai da gaske maimakon misali in ka yanke eh, ka warke a cikin kwana hudu biyar ko sati ɗaya sai ka kai wata da watanni bai warke ba saboda eh, an samu kowun healing kuma wani na abubuwan ne da ake amfani da su suke kawo haka so wannan bayanan da suka yi gaskiya ne. Mm. dakta kuma ga kazni ni na lura duk matan da suka daɗe suna irin shaye-shaye na in suka gifta wani irin karni wani wari haka suke yi kamar fatar tana konewa ne ko menene dai ban sani ba dakta me ake ciki wato abin da ke faruwa ina ganin idan ka ɗauko wannan chemical din ka haɗa da wannan chemical din tun da dama ba a yi su don su haɗu da juna ba kaga dole su ba da wani reaction da za ki ji wannan kanshi din shi ne abin da ke faruwa karni dai dakta ba kanshi ba a karnin da ke ma <laughs> amma dakta kasancewa kai likitan fata ne yanzu duniya ga baki ɗaya kamar dai nan a ƙasar amurka ana ganin cewa bincike ya nuna cewa a nan da 'yan shekaru biyu haka a dubu biyu da goma sha takwas wato hmm. market ɗin kasuwar kayan da na shafe-shafe waɗanda su kwata-kwata ba a haɗa su da kowane irin chemical ba tsantsa kawai eh. kamar irin man su wanda ake um, da itatuwa ganyen ita da shai mhm. da wanda ake shigo duk kuma daga nan Afirka man kaɗanya ba man kaɗanya daga Afirka ake shigo da su zai kai biliyan goma sha takwas na dala na dala mm. to ta yaya mutanenmu za su fahimci cewa su kansu tura da Allah ya yi su farare suna komawa suna kaucewa harkar duk saka irin waɗannan abubuwan sinadarai da dama saboda kansa me yasa mu ba za mu fahimci wannan muhimmanci ba kuma mu gane me yasa Allah ya yi mu wannan kalar ba ya ma cewa ga inda muke a duniya saboda rana da sauransu sosai saboda baka fata bari dai dakta na nan kuskure sai akwai wani sinadari ai melanin ko mm. wanda kamar yana karewa daga zahin rana zahin rana mm. yawa to dakta muna saurari Eh, na ce wani ƙarin bayani za ka yi game da shi wannan sinadari na melanin mahimmancin shi a jikin mutum. To farko dai shi wannan melanin din wani ruwa ne da yake fitowa ƙarƙashin fata wanda take ba mu mutum kalan da yake da shi. To akwai kala biyu akwai mai ruwan ƙasa ko baki-baki shi ne idan ya fito da yawa kake zama baƙin fata. Akwai mai zama yalo-yalo shi kuma shi yake sa mutum in ya fito a jikinsa ya zama farin fata. To mu da Allah ya yi mu kusa da inda zafin rana ya fi yawa wato tsakiyar equator to Allah sai halittu duk mutanen da suke wannan nahiyar sai zama dukkan mu kusan bagaƙe ne saboda kare mu daga zafin rana to amma su wanda suke can sama wajen kankara da sauransu to ba su da rana da yawa sai Allah ya yi su farare saboda ba su da ranar da zai kawo musu illa to idan misali mutum ya cire wannan wato melanin din to yana sa kansa ya zama na ya fitar da wato ya zama na ba wuya ya eh, wato fatan ta samu kansa to za ga inda inda za iya gane wannan shine kamar zabiya su da yake ba su da wannan melanin din sai aka yi su farare kan ba su da wannan sinadarin to su kaga ba wuya idan ba kariya sai su samu irin wannan kansa din da ake magana to su mm. wanda suke yin bleaching to su ka ga yanzu saboda sun cire abin da Allah ya musu kuma a inda ya kamata su zauna to suna da shiga hatsarin samuwa da irin wannan kansa inda da su wa'ancan suke da samu kuma hmm. abin da zaki lura da shi shine yanzu misali in kika duba wannan kasan da ake ce masa australia ainihin mutanen australia ai bakake ne hmm. to turawa su suka je suka zauna a wajen kuma wurin wuri ne mai rana sosai to su da suka je inda allah bai kai su wurin ba aikin da kansa ya fi yawa a australia inda turawa suke saboda wannan ranar din nasu sun su ba zai iya musu kariyar da shi ke mana kariya ba to kaga mm. wato kariya ne wanda Allah ya yi kai kuma idan kai shafe shafe kana cire wannan kariyan kuma mm. kamar yadda wani ya bayani su yake cewa eh, mata farare ba su da kwari ko kuma ba su suna cika laulayi gaskiya ne idan mutum ya cire wato wannan shi kalan ko kuma yana amfani da wannan a shafe-shafen yana karya garkuwar jiki yana wato rage karfin garkuwar jiki ɗaya da karamin ciwo zai nakasa shi ne irin wannan shafe-shafen a hmm. take ke. Yawa, dakta kamar akwai wasu irin kamar sunan wasu irin mayukan nan waɗanda mata ya kamata su guje su a takaice eh, waɗanda yawanci da aka yi amfani da su. Gaskiya akwai da yawa. Hmm. Kuma wanda dai na fi gani mata sun shahara da su zai bin gaya muku kaɗan daga ciki. Mm. Amma yanzu misali wanda suka fi amfani da shi ko ina kika san mace za ta ce mutu ta amfani da wani abu wai shi e A. Wannan kubbat A bai kamata mace ta sa a fatan fuskanta. da yana da illa kwarai da gaske. Kubbat A sai wani wanda ake ce masa skinil shi ma bai kamata a shafa fuska ba ko da likita ne baka shi ma a kuskure zai baka. Sannan akwai wani da ake ce masa a away ko irin su neutratone ko makadam sannan akwai irin su bekutin shi ma mata suna amfani da shi akwai irin su kokodam shi ma bai kamata a shafa fuska ba akwai wani su nitroclear shi ma bai kamata ba akwai wani temprobet caro white ga sunan duk wanda aka rubuta white a jiki bio clear su wani visible difference su wani uh, phone book beauty su wani perfect white wani amos white wani su trademarks ga sunan tunan da yawa mai kako su wani body milk su wani white moon eh, white beautiful cream su wani su fair and white fair and beautiful bluesome white ga sunan da sunan da yawa wanda nake zan tana su ba zan iya ba hmm. suna da yawa. Yawa dakta lokaci ya fara daga mana hannu a gurguje wacce nasiha za ka yi wa matan da ke irin wannan abubuwa da ma mazajen da ke sa su. Kamar da sauran mutane suka faɗa gaskiya ni a wani zan faɗa ko da mutum ya je asibiti aka bashi magani yana da kyau ya duba akwai wani sunaye da ya kamata ya duba a ciki especially na matsa wannan akwai wayansu sinadarai wanda bai kamata a ce ana shafa a jiki ba a fuska ba in ya ga rubuta betamethasone ko kuma ya ga an rubuta clobestasol clobestasol ko betamethasone to wa'annan gaskiya bai kamata a shafa a fuska ba ko a jiki ko kuma hydroquinone ko kuma mercury gaskiya ya kamata a kiyaye su Yawwa, mun gode sosai dakta Allah ya saka da alheri da fatan mata sun saurara da kunnuwan basira har ma da mazan da ke sa mata suna yin waɗannan shaye-shaye mun gode sosai dakta. Insha Allah. Yawwa, Jamila kin ji ko? Ni dai dama tun da Allah ya ni basilin nake shafawa. Dakta basilin bai da laihi ko dakta? A babu ko yawwa. Yawwa, ni dama basilin nake shafawa mata wallahi tallahi mu guji waɗannan abubuwa. Gaskiya. To bakin iyakacin shirin kenan sai gobe ina Allah kam yanzu a madadin Dr. Shehu da Jamila Kabiru Fagin da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da Skip injiniyan mu Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.